الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ينينا قوم شاءكم يا ونن وطن البركة رمضان hijira dubu ɗaya da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan hudu dubu biyu da ashirin da ɗaya muna karatu a cikin suratul ali imran wato sura ta uku inda ba mu tashi aya ta ɗari da goma sha uku laifin sawa'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء وهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويصارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعل من خلق فلن يحصروه والله عليم بالمتقين بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء بس زما ايضا وبس تعريف النوع ايضا من اهل الكتاب لكن اهل الكتاب أمة أقوى متاني قوة جماعة qa'imatun suna tsaye akan bin Allah ko kuma suna yawan tsayawar dare yatluna ayatullah suna karanta ayoyin Allah ana allaili a lokutan dare wahum tudu alhali suna masu sujjada da suna cikin sallah yau nuna billah سنة الإيمان إلى الله واليوم الآخر يرانا الله جرع ويأمرون بالمعروف سنة أمنيدة كتشاوى الأيك وينهون عن المنكر سنة ينهني لغا ممونا أيك <clears throat> وغبر ممونا أيك ويسالمون في الخيرات سنة رجي رجي وجد أيك تأيك الخير وأولئك من الصالحين waɗannan suna da cikin mutanen kirki ba ma ya faru min khairin duk abin da suka aikata na alkhairi falai ya faru ba za a butulce masa ba wato za a yaba za a gode masa wallahu alimu bil mutafi Allah masani ne ko ne mafi sani game da masu jin tsoronsa waɗannan ayoyi suna sace nuna cewa komai lalacewar ahlul kitab ana rasa mu ba a rasa mu'minai da za su imani da Allah ma'ana da hausa mukan ce yahudu su ba ba ba su fiye yawan tuba ba ba su fiye yawan musulunta ba me yasa ba sa musulunta saboda halinsu da ɗabi'arsu ba ta neman gaskiya ba akwai mutumin da yana neman gaskiya a ransa kuma in ya same da zai shakka to akwai wanda shi ba gaskiya yake nema ba ko ba ita yake nufi ba kuma ko ya ganta ma ba zai ba da yin wani na Allah baya shirya ta shi sa Allah bai ce shirya ta wannan kuma ya nuna a samu ɗaiɗai ta musulunta kama a cikin kabila inamurai ne ba su fiye musulun da amma sauran kabilu yarabawa wane ne za ka ka akwai musulmi da ɗimbin yawa amma yanzu kai haka sai ka nuna inamuri musulmi an haɗa ta da aiki ba sa musulunci ne suna yi amma ɗaiɗai ko ba ka bane amma yarabawa fa suna nan cikin musulmai ne بغض nazar ba tare da lura da cewa wai musulunci ko da za a rike shi can a bar al'adu na iyaye da kakanni a tsaya a yi shi yadda ya kamata ba a musulmai ne da mafi yawanci ka je kasashensu ka je kudu ana ka je za ka musulmi da yawa yarabawa amma kaje ka nuna masallacin inyamurai ko a nan kano ko a wani guri an haɗa na aiki ko ba haka ba su dai kawai kuɗi kuɗi neman kuɗi suke to haka yahudawa ɗabi'arsu ba sa musulunta amma an samu ɗaiɗaiku irin su ba irin shu'ba irin su asad irin su abdullahi bin salam waɗanda sun zo sun musulunta kuma daga suka fice waɗansu malamai suka ce a kansu Allah yake magana yanzu da yake laisu sawa'a su ba su zama daidai ba ba su taru sun zama ɗaya ba an taɓa ba da wani labari Allah alam ya inganta ko bai inganta ba wanda aka ce annabi isa alaihi salatu wassalam ya taɓa yin tafiya da wani hudu. don ka gane kaliyarsu da tunaninsu cewa ba Allah ne a tafiya ce ta kama shi sai ne wani bai bude ya zai raka shi sai ce amma tafiya nan samun mu yi guzuri za mu sha yunwa na isa suka sayi gurasa guda uku gurasa guda uku suna cikin tafiya sai bai yahudan nan ya ga cewa idan an ce za a ci gurasa nan guda uku shi kamar fa za a cuce shi da ma dai a ce hudu ce ko guda biyu kowa ya zama daidai shi ko baya ya a hukai shi shi kullum so yake yi tuta ya hau sama sai ya tsere zai zaga ya fitsari sai dai kunce jakar nan ya cinye gurasa guda ɗaya ya dawo ya kulle ina cikin tafiya na jiki ta ce ka mana abincinmu wato atina gada ana tabbacin annabi khadir mai safar na سفرنا na kaba ana bude gurasa ta kaga guda biyu annabi isa ya ce ina gurasa nan ta uku haka guda uku ce ya ce a abi ce ba guda uku muka ta bai ce biyu tsakanin ka da allah ya ce wallahi biyu ce suna cikin tafiya bayan sun ci gurasar guda biyu kuma bukatar ne ya sake samu annabi isa ya cikin izinin allah ya kira wata razala barewa ya kwantar da ita yanka suka gasa naman suka ci suka yi guduri ya tattara sauran kasusuwan ya ce kun gazara bi ta tashi ki zama barewa da izinin allah sai ta tashi da gudu ya ce da bawan allah na ina haɗa ta da allah wanda ya tada wannan barewa bayan mun ci naman ta mun yi guduri ga ci kuma allah ya tada ita don allah wa ya su gura ta nan ya ce wallahi ba shi yana so ya auna ta ne ka ci gaba da tafiya a kan hanya ya rayar da kuci ya rayar da makaho ko ya bayar wa makaho sauƙi da izinin allah kuturo ya rayar da matasse duk yana haɗa shi da Allah wa ya ci sannan wanda ya wannan aiki ya haɗa ta da shi ita wallahi bai sani duk abin da zai ya nuna mashi Allah ya ce suna cikin tafiya sai suka haɗu da gwal manya-manya kamar tulu guda uku sai ce su alhamdulillah Allah ya yi min wahayi ya ce ɗaya na wani ɗaya na ka ne ɗaya kuma na wanda ya ci gura sannan ne in mun san shi a nemo a bashi ya ce wallahi ne ne <laughs> annabi ta ce la khaira fika kai ko babu alkhairi a tare da kai ma'ana duniya ce kawai a gaban su annabi ta bar mishi ce ka je ka rike duk guda a ba su to alayi halin wannan ita ce a taliyar duniya babu magana Allah shi ta Allah ya la'anta ya tsine musu albarka suka zama wato ghairul maghdubi alaihim al maghdubi alaihim wanda aka yi fushi da kullum sai ka karanta fatiha din ne so goma sha bakwai a akalli a cikin ka na farin daban da nafila kana neman Allah ya ce ka sharrin al maghdubi alaihim wala dalina ba fatattu ba su kuma jahilai sai bata ba ilimi su ne kirista na kara amma su wayan suna da ilimi amma sun bata kuma ba su da niyyar neman gaskiya hasadan min indi an fusuhi min ba da mata bayyana lahum alhaq alladhina atainahum alkitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaq wa hum ya'lamun to wannan yasa muka ce kaga irin ɗabi'unsu da hankalinsu da yadda suka zagi Allah suka kashe annabawa suka yi duk abin da suka bayan kasa Allah ya ce duribat alaihim zilla duribat alaihim zilla to aina ma suqifu illa bi hablin min Allah wa hablin min an-nas wa ba'u bi ghadabin min Allah wa وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما أتوا وكانوا يعتدون فأدلت الناس يا وتمثالي duk da haka sai Allah ya ce laisu sawa'a amma duk ba sun zama ɗaya ba saboda adalcin Allah ana samun ɗaya ce ku min ahlul kitab daga cikin ahlul kitab umma akwai yan jama'a qa'imatun ay mustaqima ko kuma ya kumu nan laili sun musulunta suna kiyamun laili suna jin tsoron Allah wa inna min ahlil kitab lama yu'minu billah wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila Allah ya gaisa akwai nagari akwai mutanen kirki kamar yadda yake wa min ahlil kitab man in ta'amanu bi dinarin man in ta'amanu bi dinarin la yu'addihi ilayka ومنهم من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك هكذا يا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار آه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه كائنا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون to ba su da kirki amma duk da haka ba a rasa ɗaya biyu uku hanaran kuwa wanda suke mutanen kirki Allah ya ce ya tuluna ayatullah suna karanta Qur'ani suna bibiyar alqur'ani ana allai ai sa'atin lai cikin dare yadda ake samun bayan Allah sai cikin dare su ibada kuma suna ana allai bi ma'ana sa'atin wa hum yasjudun suna masu sujjada suna tsayuwar dare suna ruku'u suna sujjada suna sallah sun yi imani da Allah da ranar karshe suna wa'azi suna umarni bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una na khairat duk inda aikin alheri yake suna rige rige su je wurin Allah ya ce wayannan suna da cikin salihan wa ulaika min as-salihin abinda suka yi na alkhairi Allah ya ce za a yaba za a biya su za a saka mutu falai yuffaru Allah fa alimu bil mustaqim Allah masani ne game da masu jin tsoron sa na'am إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار فيها خالدين إن الذين كفروا للي وأن نسكر مكاتري لن dukiyarsu عنهم أموالهم دوكيتو ولا musu komai ba, wala ولا أولادهم haka ‘ya'yansu ba zai fi na musu komai ba min lahi a wajen Allah wato daga azabar Allah shay'an ba abin da ya fi na ba za ta hana Allah musu azabar ba wa wala yaka ashabun nar kuma waɗannan su ne ‘yan wuta هم Haka خالدون to masu dawwama ne a cikin ta wadda billah waɗanda suka kafurta daga kowane irin jinsi ko daga cikin yahudawa ko kirista ko larabawa kowane irin yare na duniya na مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها كمثل ريح فيها صور أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثال مثال الله ينعطوه مثال فبرسين كيف المثال يتفق المقال قال لو كتيدا مثالي ما كان جنوس كيسات كتو وافيلي مثل الرضاوة بالمثال يتفق المقال كيسا الله يكبر مثالي ضرب الله مثلا وضرب الله مثلا قرية كانت امينه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ضرب الله رجلا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وإنه za ka Allah na buga misali saboda da misali wani zai gane ya la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha hadda sauro sai ubangiji zai buga misali ya yi ayyuhan nasu duriba masalan fastami'u la innal ladina tad'una min kuluku su ba ba wala law istamaru to anan sai ce irin abin da kafirai suke kashewa na dukiyarsu a wannan rayuwar duniya don su hana addini ko kuma don su hana mutane fahimta ko don su yaki da addini suke kashe shi a wannan duniya kudin da suke su sendin a hanyar al wato hanyar kashe addini ga matsalar rishi kamar iska guguwa guguwa ta sarko sai ha sirrun guguwar da a cikinta akwai sirru bisadi ba sirru wato secret ba matsayin sirri ba la sirrun bisadi akwai sirrun sirrun waɗansu malamai suka ce naru ai wuta ake nishi subhanallah iska kuma na ɗauke da wuta abinda allah zai iya kamar yadda ruwa teku aka ga wuta na ambaliya kamata a ce wuta tana ruwa na kashe wuta ko annabi ya ce a sadaka tuttufi ulgono ko tuttufi ulkhati'a sadaka tana jife zunubi kama yuɗufi ulma'un nara kamar yadda ruwa yake kashe wuta da ke gashi ruwa ne teku ce amma kuma wuta tana fitowa da wuta sanda aka yi tsunami tsunami idan ka ga abin zai baka tsoro da mamaki ruwa ne yake ambaliya amma ka wuta ta jajar a ciki mutane suna iyo suna swimming a ciki wutar ta kona su kuma ruwa ne yake ambaliya sannan ruwan ya fito da wutar ta shiga gari ta rika ainihin kona duk abin da ta samu su dan mero kullu shay'in bi amri rabbiha ko kuma wato duk abin da ta same shi Allah yake sai da ta halaka shi masallaci ne kawai ya sha da mai kiran sallah a masallaci wallahi ba abin da wata kuna tunani lokacin da aka yi shi daga wuruta daga ruwa abin da ke. wannan ba karamin mamaki ba ne kuma a ce ga iska kuma a ce akwai wuta tana ɗauke da wuta wasu kuma suka ce sirrun ana nufin bardun shari tsananin sanyi wanda shi ma zai iya ƙona abu wanda zai iya ƙona abu na fata an gane wanda zai iya ƙona abu wani lokaci in sanyi sanyi sanyin ya wuta na misali yana ƙone shuka yana ƙone ɗan itace sai da yin wanda dama yana son sanyi ne da shi ma ko wanda yake son sanyi ne in sanyi ya dauko da bala'i da irin abin da ake cewa zamra din nan sanyin ya wuta misali sai kuma to Allah yake kamar iska ce take dauke da sanyi ko take dauke da wuta asabat har ta qaumi da ba ta samu shukar da waɗansu mutane suka yi ko yayin ce ko gero ko dawa ko masara ko alkama ko menene suka shuka sai wuta ta zo ta samu da iska ko wuta ta zo da tsananin sanyi mai dauke da sanyi na bala'i a sabat har ta ta samu shukar waɗansu mutane zalamu an fusahun mutanen da suka zalunci kansu ta hanyar sa'o da zunubi fa'ahlakatku sai wannan wutar ko wannan iskar sai ka zo ka halaka wannan shuka to haka misali masu kashe dukiyarsu a akan fatar da mutane illallazi na kafaru yin fi kuna amuwalasu da ya fito an sabilillah fasa yin fi kuna ha sun mata kuna alaihim hasaratan sun mai yugulabun allazi na kafaru ila jahannama yuksha sadaka suna kashe kudin ƙarshe abinda allah ke nunawa nadama sai za ta koma gare su za su yi regressive za su yi nadama za su ci jiyata su gama kashe kudin kuma addinin yana su ci gaba ko kuma su gana ta musulunta kamar yadda suka ce akwai musibatu ama musibatu alfa amai musiba wai musiba da za ta faru shekara ta dubu biyu yanzu muna dubu biyu har da ishirin da ɗaya abin da wai suka ce kowa zai zama kirista a duniya nan da shekara ta dubu biyu yanzu kuma shekara ta 2021 har an ƙara 21 sai musulunta ake kai a duniya shi ne suka sa mata suna musibatu ama alfai musibar dubu biyu wato za ta wata zai shekara ta dubu biyu sun gama wato a duk duniya za su zama kiristoci amma ina ubangiji ta'ala addinin a hannun keke da Allah ya sa musulman ma sun rike addinin yadda ya kamata da kafirce ma da tuni saura kaɗan a duniya da tuni saura kaɗan to Allah ya ce haka misalin dukiyar take sai ta bar ta ɗume yi na dama wa ma zalama Allah kuma Allah ba su ta ba Allah ba zalunta tasiye ba walakin an fusafin ya sai dai kansu suke cuta kawai suna banin karkansu نعم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا نعم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي في أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون نعم كلهم أبنجي أنا دمو شر كافرين شر يهود ونصارى a ce da wani maki a fili da zahiri da ya wuce wa'annan mutane musulmi ɗan uwanka ba abokin gaban ka bane ba wanda za ka yi gaba da shi ko kiyayya ko hasara ba a makiyanku na gaskiya shine kafirai la tattakhidu aduwi wa na awliya la tattakhidu al-yahuda wan nasara awliya Allah ya ce kar ku rike su awliya menene ma'anar rike su awliya mun taba bayani malamai irin su ainihin wato malaman musulunci a yau sun yi littattafai irin su wato salash al alfauzan ya yi littafi musamman akan wato alwala wal bara'u fil islam me ake nufi da rikar kafirai auliya ba ana nufin kar a yi mu'amala da su a'a za a yi mu'amala da su ta yau da kullum za a yi binikayya da su za a ba su jingina za a ci bashin su za su ci bashin ka za ka iya ka ɗauke su aiki a kamfanin ka za ka yin aiki a kamfanin su za ka iya ba su haya za su iya ba su haya ka iya dauke shi tuki ko wani abu ta kama haka ne ko mu'amala annabi ya yi mu'amala da su aisha ta ce annabi ya bar duniya wa dir'uhu marhuna inda yahudi rigarsa ta yaki dir'u kana san ma gurin jingina gurin wani da ya hudu a kan abinci da annabi zai je ya karɓo bashin abinci ya ba da jingina aka ba shi ibn al-qayyim ya ce annabi ya bar abubakar da umar da abdurrahman da dan auki bai ci bashi a kansu ba ya je ta a gurin da ya hude don ya nuna mutane halittun yin mu'amala da su to ya hamalata ka je ka ɗauki bashi a gurin kirista a gurin da ya hude ba na ran dubu goma zuwa ƙarshen wata ya baka ko jingina ko nan in tana da gida babu laifi ka ba ta haya in akwai bukatar haka musamman ba wani musulmi da yake da bukata ko ba za su kawo wani wato wani canji a garin musulmi ko bata musu tarbiyya ko kaza a kana da gidaje suna bukatar haya a ba ma'aikata ne baki ne suka zo akwai gida na haya ku zo ku karba ku biya ku gama shekarun ku kuka ci Allah bai hana haka ne ko da mu'amala kuma da dangi la yanhaakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna muqsitin amma me Allah ya hana ittifazuhum awliya a rike su awliya menene rikarsa awliya shine ake so yanzu a fahimta na farko malamai suka ce taimakonsa a kan musulmi idan ko lokacin yaƙi ne ko wani abu ka taimake su a kan musulmi ko ka ba su makami ka ce su yaƙe musulmi wannan haramun ne kuma ka nuna kana tsaune ciki na biyu isha'u sirrin musulmi na ilaiki yaɗa sirrin musulmi zuwa gare musulmi sun yi sirri a masallacinsu a unguwarsu kai kuma ka ɗauki sirrin nan kai waya da su ko ka rubuta to ku shirya musulmi sun shirya kaza sun shirya kaza ranar kaza ko watan kaza su ma za su kawo muku hari ku shirya a kai wannan kana kaune su ma ke haka ne ko sannan daga cikin alamun kana son su shine duk sanda ake taba su ko ake taba addinin su kana bin haushi dan me ta ba a rika zagin su don me yasa ba a ce addinin su ware daidai bane don me yasa kai kullum in ana taba su kace jin haushi wani alamar kana cin ciki sai kuma a tashabbuhu bihi subhanallah suka ce yin kama da su Kamanceceniya da su a ne a idi a bukukuwa wala Allah har a tufafi a komai da komai kai dai kana so a ce kai dai al'adar ita kake bi komai nasu ko ba haka bane akwai mutanen da an san su shi da an taba za su aiwa na bature ne ko ba haka bane shi ya riga ya zama su yari ne abinda Allah ya ce sai buga sallah wa man ahsanu min Allah tibga ko rini da rinin Allah shine rinin musulunci har ma a tasalli bi asma'ihim rada wa sunaye irin nasu ma aka ce alama ce ta so da kauna annabi ya ce man tashabaha bi qaumi fa huwa minhum wanda yake kama da mutane ya zama su ya zama dan su kana al ana bihim neman taimako da su da neman agajin su cikin abin da babu bukata annabi ya ce lan asta'ina bi mushrikin bana neman taimako da kafirai ku zo ku taimaka mun ku zo ku yi kaza annabi baya neman taimako sannan zama a cikin su din babu bukata ina kake so ka zauna ka gina gida cikin a tsakiyarsu ka fi sha'awar ko ina sai cikin su ba ruwanka da cikin musulmi sai ka so ka je ka zauna a cikin su wannan alama ce ta so da tsaina idan ba ka son su ba za ka so ma ka zauna a cikin su sannan suka ce an roƙo ba be lahzatihim wa mutum yari ne ya zama ba shi da komai sai yaransu. su ko ba tare da bukatar haka ba ma'ana in bukata ce ta sa sai ka koyi yarensu babu laifi annabi ya tura zai da bin sabis ya koyi yarensu a cikin sati biyu annabi ya bai su kola shi bai dawo ce na iya duk turancin ya iya a sati biyu ya iya turancin ya iya yaren nasu gaba daya ba ma an ji ayin shekaru ba albarkacin su ko cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace ba zan amince musu ba suna rubuto min wasiƙa ila su zage ni a ciki a samu wanda ya iya yaron babu laifi boko da kake ji kake gani ba wai yaran shine boko ba boko ilimi ne ko ba haka bane ba nasu bane ilimin Allah ne ilimin addini ne ilimin annabi ne likitanci wane ne injiniyarin da wani duk technology ba wani na yahudi ko na kirista saboda haka inda sahabbai ne suka zo suka sami ilimin bokan nan wallahi ba wanda zai ci yin sa sai sun fi kowa kware ba sai sun zo da duniya abin da duniya ba taba gani ba to ba nasu ba ne yare daban turanci ba shine boko ba ko shine bokan yare ne kamar hausa kamar chinanci kamar kaza kamar kaza ko amma dai a ra'ayin halin yare yana da tasiri suka ce wajen musara tsakil akhlaq ka ɗauki ɗabi'ar mai yaran idan ka iya larabci kana bin larabci sai ka ga kana kwaikwayon balarabi kana iya shigar su ko ba haka bane to haka yana daga cikin sun sharrin da suka yi mana kawai suka tsaka ba mana sai mun koyi yaran da an kama mana bokan aka ce da hausa za a yi duk wanda zai koyi boko da hausa bokan ba zai shiga ba sai ma ya fi gama sai an fi ganewa amma yanzu kana so ma ka gano turancin sai ka je da ka dubu wata nan wata watsin matafi karfinka kai yanzu ba ta koyon injiniyar ɗin kake ba yaren kake so ka iya to yi za suke mana sharri to sai gan ka iya yaren to sai ka tasirantu da bature dole wallahi sai ya koya ma wani abu na halinsa wannan a tarihu bi tarihi amfani da kalandar su ita ma alama ce ta so mu manta da kalandar addini ba mu san tarihin ta ba sai dai kawai wannan januwari februari yau nawa ko wata ita ce dai kawai me yana musulunci ka ce wallahi ne ban sani ba ka san ni ba ustazu bane a ba magana ce ta ustazu ba kai musulmi ne to kai ka rike kalandar ka za mu ambaci nasu bisa lalura inda bukata sai yau sha uku ga watan musulunci hijira annabi dubu ɗaya da ɗari shida da arba'in da biyu duk abin da za ka yi ɗaurin aurenka komai naka kalandar musulunci sai in lalura ta sa mutane sun yi nisa ba za su gane ba sai ka ce daidai da watan bature kaza in bracket kawai kama sun sa a nazuri a firamare a secondary yara duk sun sani sun haddace yau na ga wata yaro zai zai mu na musulunci a wallahi ban sani ba kuma yaran musulmi kake koyawa sai zai sai kai wani haƙi kenan na koya musu da cire wancan sharar kuma da aka tashi rubuta tarihin musulunci ta aka sa hijira saboda muhimmancinta don ma kar a manta da tarihin hijira yadda ta zama sababin ɗaukakar musulunci da irin abubuwan da ke cikinta wanda tarihin musulunci ba zai manta amma yanzu kayan ce me yi tarihin januwari da february baka sani ba me asalin su ma baka sani ba ina ma watan yake baka sani ba ka taba gani shi baka taba gani ba sai dai kawai ka taso kana Allah ubangiji ya kiyaye to daga ciki akwai zuhun bitana yana daga cikin alamun soyayya ka rike su bitana sakatarori abokan shawararka wanda suka san sirrinka arnani kafirai ne Allah ya ce karfi su a ta aya ce ya yi wallabi na amanu la ta taƙi zo bitana ta min dunikum me bitana abokan shawararka na kusa da kai sakatariyarka sakataranka kafiri min dunikum Allah ya ce karfi haka domin suka gama sanin sirrin ku to akwai matsala saboda su makiyanku ne na zuci ba ku sani ba a zahiri za su nuna muku duk da yin amma yanzu Allah ne yake gaya muku sirrin farko yake la ya alunakum khabala ba sa sassautawa ba sa gazawa wajen kawo muku wahala da baraka da duk abin da zai sa ku shiga halin wayoni a shine khabala walau kharaju fikum ma zadukum illa khabala al'anat at-ta'ab an-nasab wallahi su suke ku shiga wahala ku ne ba ku sani ba ba sa gaza wala ya'lunakum ma'ana ba sa takaitawa a game da ku waddo ma anittum duk abin da zai sa ku shiga wahala da wayoni asu da bala'i shi suke su annabi ko aka ce azizun alaihi ma anittum su kuma waddo ma anittum duk abin da zai sa ku shiga halin wayo Allah shi suke su shi suke so a tsarin tattalin arziki a tsarin mulki tsarin kudinku tsarin kaza komai naku yanzu ka kalli duniya kullum a cikin wahala suke su ne kada suke jin daɗi suna daga kwance fa a cikin ac da fanka lai suke juye duniya duk kudin duniya gurin su yake zuwa sai ɗin duniya a hannun su yake dalar duniya a hannun su take wasu yan tsararru ne wallahi haka nuna maka sun suke juye duniya suna daga kwance amma duk kudin duniya su ne sai abin da suke so zai a najeriya da ghana da chad da america da saudiya suna zaune suna kallon duniya a sikirin kawai Ka za muke so a yi shugaban kasa wani ya kamata a cire shi a san kutukutun da za a cire shi mu ɗora wanda muke so a yi kaza ko kuma a kira shi a ce kaza muke so ka yi ba ka yadda ba Ka yadda eh to so muke ka ci bashi in ka ci bashi kasar ka ta <laughs> wallahi dole ne Kun ba ka za a zaɓe ka ba shi muke so kai ciki a ƙasar da duk wani kace-kace da bala'i da menene wallahi duk suna san makaman nan duwa yake yin ciniki a najeriya ake yi su suke yi don su yi tuniki ma kawai sun yi makamai suna nan ba tuniki. hoto da su kirkiro muku bala'i su ta sayin makamai da suka dai ba saudiya irin makaman da take siya da wata ƙasa kake yaki yaushe ta taba yin yaƙi in ma ga sun kai hari irin su yaman ne kasashen musulmi kwanan ba da suka yi ta yaƙi da sunan shi'a da sunna amma sun yi asira sai a sake cewa ga an yi wasu sababbi su je su dankara musu kuɗi su siya wa sun sun yi asira kawai siyan makamai su kuma ba za su iya yin ko bindiga ɗaya ba ko akwai mai ɗin saudiya ne bindiga <laughs> ba za su ni ba sai dai ka ga alawa da minti da takula kawai da ita kadai ake sallah a talabijin da su sai su sha su je su sallah su ta kuka shi ke na abin da yake zama ke da suke yi ba abin da za a gani ne da saudi wallahi wannan abin da ke ciki ba abin da muke iya yi akwai shekarar da za a gyara masallacin annabi wallahi sai da aka kira injiniyoyi arna suka shigo har madina masallacin manzana ma'ana mu ba mu kware wajen komai ba su suka iya su suka kware saboda amfani da damar hadiba dala din nan yanzu najeriya ba kai saka shiga kasar waje kai ko nan nijar ba za ka je kai ciniki da naira ba shi sa muke shan wahala yanzu ana magana naira ɗari biyar da casa'in dala ɗari biyar a ɗari ta ɗari hudu da casa'in ta doshi ɗari biyar ɗari hudu da casa'in dala ɗaya to nan gaba za ka tafi ɗari biyar ta haura ba ka isa ka shiga waje ka je ka so da naira wani kuɗin ka yayi ne sai dai ka so da dala ka zo ka lasafta ga nawa za ka fita shi sa kullum yan kasuwa da waya dala ta tashi dala sai ka zan to kayan mu ya tashi kenan ba zai taba sakowa ba ba zai sako ba don kuɗin ya riga ya da dala ake so kayan dole kuma ka zo ka nemi fita lizar nan in ka je ba za ka je mutu da naira ka kai kayan lizar sai dai ka je da sai fadin ko kuɗin ka iya kasar ka ne to ya ka ba zai tsada ba ya ma za yi sako wani control price za ka iya yi to wannan shine wahalar da cikin musu ba riyal yanzu ya doshi naira 100 riyal ɗaya da aka kwata-kwata naira arba'in naira talatin za ka same shi yan shekarun ba kaɗan 2011 zuwa yanzu bai zuwa ƙasa baya wuce naira arba'in za ka je ka sha lemu a saudiya riyal ɗaya ka mika biredi da riyal ɗaya komai riyal ɗaya naira arba'in za a canja mata to yanzu ta doki naira ɗari kaninka ya halin wannan fitina so suke duk kasashen duniya su shiga wahala Wa juma anitum kada ba ba datil ba ga min afuwahihin gaba da kiyayya ta bayyana zaharat badat daga bakinsu ta fito sun nuna ba sa son ku to me a cikin zuciyar wa ma tukhfi sudurukum akbar abinda zuciyarsu ta boye shi yafi girma in ji ubangiji wannan na baki ne ya fito fili abinda zuciya ta kullace akbar shi ya fi girma ta da bayyana da kuma al'aya ta in kuntun takilin wannan mun bayyana muku ayoyi in za ku hankali in za ku hankalta ku gane masoyanku da makiyanku sai aya ta gaba Allah ya ce lokaci yayi ga karanta wannan ayar يعلمون ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب نعم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عفوا عليكم الحلال من الغيب قل موتوا بغيظكم تمسككم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون a gurguje ubangiji ya ce ha an ku dinnan fa ku ne musulmi ula'i waɗannan dinnan ko musulmi to hibbunahum kuna son su wala yuhibbunakum masu ba sa son ku kuke son sa masu ba sa son ku wato mai nuna zulkitafi kulle ko kun yadda da alkur'ani da littattafansu da asaura da linjila gaba daya su ka ba su yadda ba wai za da kofin kalu amanna idan sun haɗu da ku kuma sai su nuna muku sun yadda da ku babu wani bambanci wai za kalau da zarar sun ba da baya sun keɓance su kaɗai azdu alaikum al'anamila sai su rika cizon muku yatsa suna kashi waɗannan musulman ai wallahi ta bari dama ce kawai in ta samu za mu gama da anamil suna cizon yatsa min al saboda bakin ciki saboda basin rai Allah ya ce kul mutu bi ghaizikum kace ku mutu da bakin cikin naku ku inna Allah alimu bi zati sudur ubangiji masani ne ga abin da ke cikin zukata kuma yana gaya musulmi sirrin in tamsaskum hasanatun tasu'uhum in kyakkyawan abu ya same ku na ci gaba ba sa to yana bata muku rai sai in sai ya in wani mummuna abu ya shafe ku na rashin jin daɗi ya farahu ha za su yi murna da abin wa in tasbiru ta ku la yadurrukum kaydukum shay'a inna allaha bima ya'maluna basir da ubangiji ya ce abu biyu ba ku duk kaidinsu, duk duk sharrinsu za su gama suna yi ba zai same ku ba inda kuka yi abu biyu asabaru wa taqwa at-taqwa wa sabr bin dokokin Allah da hakuri hakuri da jin tsoron Allah ku yi hakuri ku ji tsoron Allah ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun Allah yana hana hakuri da jin tsoron Allah لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور الصبر والتقوى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين نما إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ونقول لكم بلى إن تسبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومة إن تسبروا وتتقوا لا رباطك بالتقوى يهون وبالثور يهون لك الهديد وبالتقوى تبلغ ما تريد بالتقوى تبلغ ما تريد wa bisabari yalinu lakal hadid wai mai hakuri shi yake yake ne shi yake dafa dutse har ya sha romansa laraba suka ce da hakuri sai karfe maka laushi bisabari yalinu lakal hadid wa bitaqwa tablugu ma don ka ji tsoron Allah kai hakuri Allah zai maka maganin komai kai din su da makircin su daidai ka ga yana barewa innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wa yankuruna wa yankuru Allah wallahu khairul makirin to dan ka ba Allah shi Allah shine zai baka mafita shine zai goyi bayanka shine zai gane maka komai amma muka daidai da su wajen sabo suna can muna canjiya suna zina muna zina suna tun amana muna tun amana suna tun riba muna tun riba suna bayyanar da tsaraici muna bayyanar da tsaraici waye zai rinjaye wani babu wanda zai rinjaye wani sai dai mai karfi ya ci nasara shi sa sai na abubakar radiyallahu an da ya zo yake wa sahabbai kudu ba za su je su yaki da rumawa su ɗari biyu da arba'in wa arba'in su kuma sahabai su dubu arba'in ma'ana rumawa sun ninka su da dubu ɗari biyu sai sai ku yi haƙuri su tsoron allah in nana لا نقاتلهم بعدد ولا قدة ولا قتال وإنما نقاتلهم بهذا الدين بعد عددي ko da makami za mu yaƙe su ba za mu yaƙe su ne da tsoron Allah da haƙuri da imani in muka bi dokar Allah Allah zai mana wa mara mai ta isra mai ta walakin na laha rama Allah zai mana yaƙin kamar yadda dari uku da goma sha uku ta ci yaƙi a badar wala qad nasarakum Allahu bi badarin sune ayoyin da zamu karanta nan gaba wa antum azilla fattaqullaha la'allakum tuflihun kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma'as sabirin da haka muka ji tsoron Allah muka yi hakuri wallahi malam mun yi maganin kaidin duniya mun yi maganin makircin kuma yanzu ma wannan ainihin Allah yana duba kaɗan daga cikinmu akwai kaɗan daga cikin masu haƙuri da tsoron Allah albarkacin su ya sa da na addinin an gama burkushi da na an gama damu da na an gama halaka mu wallahi don kara ba muke zaune ba ma ba mu da komai ubangiji Allah ka samu da Allah ka dace da mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka alaihi wa sallam